Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. An sa kafar wando ɗaya da babban sufetun 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da sanata Isa Hamma mai sau. Inda rundunar 'yan sanda ta ce ba ta ɗaukar sanata a matsayin ɗan majalisar dattawa sai dai wanda ya gudu daga aikin 'yan sanda. Mai sau a nasa ɓangare ya cicciki babban sufetun da zargin kalmashi kuɗin shiga naira biliyan goma da wata da karɓar na goro kafin tura kwamishina jiha mai romo. An gudanar da wani arfa inda aladun Najeriya zubu sittin da biyar suka yi aikin haji. Sakataren hukumar Dr. Bello Tambuwal ya ce aikin ya fi kowanne nasara. An yi tanadin motoci na sufuri masu kyau kamfanin Hafil sababbi ni na je na duba na ga mota 600 wasu daga cikinsu model na bana ne wasu kuma na baɗi ma model ɗinsu mai riga shigo ba su ne aka ɗauki alhazanmu da su. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce APC da PDP suka nemi ganawa da shugaba Buhari kuma in ƙananan jam'iyyu da suka fara korafi na son haka za a ba su dama. Sauran jam'iyyu fiye da hamsin da ake da su a ƙasa duk da cewa wasu su ƙanana ƙanana wani ba ma san inda suke ba kar su ga cewa a bambanci aka nuna musu an kafa cibiyoyin maganin cutar sankarar jini shida a fadin najeriya yanzu kuma bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin najeriya yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne amira rab atu sufyan ahmad daga kaduna da rabaran simon lado daga kano ga amira rab atu ahmad akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin najeriya kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nan mun halitte ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta baraka ta'ala ke don mu san junanmu dan bayar rabe ya san inyamuri inyamuri ya san bahaushe da sauransu don haka muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya wata ne na neman gafara wata ne na rahama yana ƙara taɓawa da tsoron Allah yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya Allah tabaraka wata'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma in inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya je jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kenan yan uwa musulmi kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah ta baraka wata ya yi a bayan ƙasa lafiya Allah Ta baraka wa ta'ala da ya yi ta ya halicce ta shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunani. shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abinda da yake soma kansa na alkhairi da wajibi ne kaso dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya kaso so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shi ne wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshen mu harshe yana azumi azumin harshe shi ne kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lallai ɗan adam ba zai buɗe baki ya yi wata magana ba face a zata wannan magana akwai raƙai da asidu a tare da ita. Kunnan ɗan adam tana yin aski ma'ana ɗan adam yakan yi azumi da kunnensa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka wa ta'ala ya wata ne da ɗan adam zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ka yan uwa musulmi akwai buƙatar yi amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah muke roƙo shekaru da shekaru a cikin rayuwar shi ma rabar samun ladu ya ce zaman lafiya ne ginshikin duk wani ci gaba. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika ekwa Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewa. Zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a cikin littafi mai tsarki Yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa a kan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Wasalam. Salado Simon daga Kano. To nan muka kammala shirinmu na wannan jiban sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.